Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da FM niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi. A koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi goma sha biyar ga watan Satumba shekarar dubu biyu da goma sha tara. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai. Ministan makamashin kasar Saudiya ya ce har-haren jiragen sama marasa matuki akan kamfanonin sarrafa man Aramco guda biyu da aka kai a Saudiya. sun sa za a rage ayyukan haƙar mai da rabi yanzu. Ana sa ran mummunar iskar Humberto za ta koma mahaukaciyar guguwa yau Lahadi a yayin da a hankali take ƙara ƙarfi a arewacin yankin Bahamas a cewar cibiyar sa ido a kan mummunar guguwa ta Amurka da ake kira NHC a takaice. Masu kada kuri'a a Tunisia sun fara zuwa rumfunan zaɓe yau Lahadi don zaben sabon shugaban ƙasarsu. Kanan labaran kenan. To a cikin shirin namu na yau za ku ji inda kungiyar kiwon lafiya ta duniya wato WHO ta yi gwajin rigakafin cutar zazzabin cizon sauro a cikin wasu kasashen Afirka masu tsananin fama da cutar. Sannan kuma za a ji inda wasu 'yan Najeriya na ci gaba da nuna bacin ransu bisa ƙara taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. bayan haka a jihar bauchi adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa bakwai sanadiyar cutar shawarar nan wanda cizon sauro ne ke haifar da shi sannan kuma za ku je shirin idan kwaya ta narke fa wanda muhammad hafiz baballe ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ministan makamashin kasar Saudiyya ya ce har-haren jiragen sama marasa matuki akan kamfanonin sarrafa man Aramco guda biyu da aka kai a Saudiyya sun sa za a rage ayyukan haƙar mai da rabi yanzu. Wani hoton bidiyo na harin da aka kai tun da sanyin safiyar jiya Asabar a Abkai da ke gabashin Saudiya ya nuna yadda wuta ta yi ta ci a wurin. Zuwa rana kuma bidiyon ya nuna hayaki na tashi sama. Jami'an kasar Saudiya dai sun ce babu ma'aikacin da ya rasa ransa ko ya jikkata a hare-haren. wani mai magana da yawon mayakan huthi da ke yemen kanal yahaya sari ya dauki alhakin kai hare-haren na jiragen sama na jiya asabar akan kamfanonin man saudiya ya kuma yi alkawarin za su kara kai hare-haren idan har dakarun kasashen da saudiyar ke jagoranta suka ci gaba da kai farmaki akan mayakan da ke yemen ko da yake babu tabbacin ko daga yemen jiragen saman suka taso sari ya kuma yi ikirarin cewa harin na jiya shine mafi girma da suka kai ya zuwa yanzu kuma ya buƙaci nazari da bayanan sirri sosai ciki har da wasu bayanai da suka samu daga wasu mutane a cikin Saudiya. ana sa ran mummunar iskar humberto za ta koma mahaukaciyar guguwa yau lahadi a yayin da a hankali take kara karfi a arewacin yankin bahamas a cewar cibiyar sa ido akan mummunar guguwa ta amurka da ake kira nhc a takaice kwararru a fannin yanayi ba su fidda wata sanarwar gargadi ba akan ambaliyar ruwa ko iskar da ake yi a arewa zuwa arewa maso yammacin yankin inda take gudun kilomita 95 a cikin sa'a ɗaya. sakamakon iskar humbato kan tilas jami'ai saka dakatar da ayyukan ba da taimakon agaji aka kuma rufe tashoshin jiragen sama a bahamas a jiya asabar a yayin da yankin ke kokarin farfadowa daga barnar da mahaukaciyar guguwar dorian ta yi A jiya Asabar bayan dawowarsa daga tsibirin Abaco da ke Bahamas, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa hankalinsa ya tashi sosai bayan da ya ga abin da ya faru. Ya ƙara da cewa bai taɓa ganin irin wannan barnar ba. An sanya mahaukaciyar guguwar Dorian a mataki na biyar amma a ganin wato a ganinsa munin ya wuce a nan a cewar Guterres. Masu kada kuri'a a Tunisia sun fara zuwa rumfunan zaɓe yau Lahadi don zaben sabon shugaban su 'Yan takara kusan 26 daga jam'iyyu daban-daban ne suke akan takardar zaben wannan karan. Wannan ne karo na biyu da ake zaben shugaban ƙasa a ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar. rashin haɓakar tattalin arziki da kuma ƙaruwar rashin ayyuka a ƙasar su ne abubuwan da ke tuni da cewa juyin juya halin da aka yi a tunisia wanda aka yi wa lakabi da jasmine shekaru takwas da suka gabata haƙa bata cimma ruwa ba akwai yiwuwar sake yin zaben shugaban ƙasar bayan mutuwar shugaban tunisia beji kayid al-safsi a watan yulin da ya gabata ne aka yanke shawarar yin zaben na yau lahadi Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zanga a Hong Kong sun yi aron gama da 'yan sanda a yau Lahadi. Masu zanga-zangar sun jefa 'yan sandan da ababen fashewa da kuma duwatsu a kusa da ginin majalisar dokokin birnin. Su ma 'yan sandan sun mai da martani ta fesa masu su masu zanga-zangar ruwa mai launin bula. Dalilin hakan shine don su iya gane masu zanga-zangar daga baya. Dabban masu zanga-zangar 'yan rajin dimokuraɗiyya ne suka hau kan titunan Hong Kong a yau Lahadi. watanni uku kenan ake ci gaba da yin wannan zanga-zangar a kowane ƙarshen mako duk da cewa gwamnatin hong kong ta yi alkawarin janye dokar tusa saƙeyan masu laifi china don su fuskanci shari'a dalilin da ya haddasa zanga-zangar tun farko tuni dai masu zanga-zangar da suka ƙi ji suka ƙi gani suka ƙara faɗaɗa buƙatunsu da suka haɗa da yin zaben shugabanninsu kai tsaye da kuma tabbatar da gaskiya da adalci a ayyukan 'yan sanda. Hukumar sa ido a kan baƙi ta ƙasa da ƙasa da ake kira IOM a takaice ta ba da rahoton cewa ta mai da baƙi 127 daga nahiyar Afirka da Asiya da suka makale a Libya su, Ranar Lahadin da ta gabata ne aka rufe tashar jiragen saman ƙasa da ƙasa da ke Mitiga bayan da wani harin makami mai linzami ya shafi wurin. saboda dalilan kariya wani jirgin sama dauke da baki 127 da hukumar ta iom ta yi shatarsa ya tashi daga misrata da ke gabas da babban birnin libya a farkon makon jiya daga can fasinjojin da ke cikinsa da suka hada da yara da mata suka je istanbul daga nan zuwa kasashensu ma'aikatan agajin jinƙai daga ƙasashen afirka da asiya guda goma sha biyar ciki har da gambia da saliyo da ivory coast da bangladesh da kuma misira suna cikin waɗanda suka yi wannan aikin mai sarƙaƙiya mai kuma cike da haɗari wani mai magana da yawon hukumar ta iom safa misheli ya yi wa murya amurka bayani in detention centers across libya we have A cibiyoyin tsare jama'a da ke fadin Libya muna da kusan 'yan gudun hijira dubu biyar da har yanzu suke tsari. A Libya kadai a cewa alkalaman baki na hukumar ta IOM akwai baki sama da dubu ɗari shida da galibinsu sun isa Libya kuma sun ci gaba da zama ba tare da wata mafita ba. Maryam kenan da labaran duniya daga nan um, sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To hukumar kiwon lafiya ta duniya za ta yi wani gwajin sabon maganin rigakafin zazzabin cizon sauro a kasashe uku da suke kan gaba da fama da cututtuka a Afirka wato Ghana, Malawi da Kenya. Ga Nasiru El Hikaya da ƙarin bayani. Hukumar Lafiya ta Duniya za ta yi gwajin wani sabon magani rigakafin zazzabin cizon sauro a kasashe uku da suke kan gaba a fama da cutar a Afirka wato Ghana, Malawi da Kenya. Shugaban hukumar na Afirka Mashido Moiti ne bayyana hakan a ranar yaƙi da zazzabin cizon sauro na duniya mai takin a gama da zazzabin cizon sauro. Sabon magani rigakafin don yara 'yan kasa da shekara biyar babban kamfanin na na Burtaniya Glazer Smith ne kera shi kuma ana sa ran zai rage kamuwa da zazzabin. An tsara yi wa yara dubu ɗari uku da sati rigakafin zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin. Najeriya dai ba cikin wannan wannan gwaji na farko da hakan bai rasa nasaba da yadda ake da yawan asibitoci masu zaman kansu da na kula da lafiya matakin farko da kan kula da zazzabin baya ga ɗimbin magunguna na magance cutar wannan dai hasashe ne don ofishin jakadancin amurka abuja da haɗin gwiwar hukumar rayu ƙasashe ta amurka wato usaid ya ce mutum miliyan tamanin ke kamuwa da cutuka duk shekara a najeriya inda cikin waɗannan mutane dubu ɗari uku kan rasu ne sanadiyar zazzabin cizon sauro ga misali a wata ziyara da na kai sansanin 'yan gudun hijira na kuci goro a abuja a zantawa ta da shugaban sansanin filiman imam Emmanuel. Mun rasa rayukan wasu yan uwanmu kala wanda sun kai wajen goma sha bakwai saboda ire-iren wannan damuwa. Irin cututtuka ne kamar su zazzabin cizon sauro ko masu kama da haka suka same su ko wani abu ne daban. Kwarai zazzabi ne irin su zazzabi da su ko eh, irin su ciwon ciki idan ba a samu magani ba kowane irin rashin lafiya ka kaga yanayin da muka same kanmu a ciki ba isasshen abinci ne mutane suke samu ba. So rashin lafiya idan ya zo ya same ka babu abinci a jikinka da wuri-wuri saka gangara zai iya sa ya zama zama sanadiyan karewan kwananka. Jami'an cibiyoyin lafiya na Najeriya dai na dagewa akwai kwararrun likitoci da asibitoci da kan kula da marasa lafiya. Ga abin da ɗaya daga jami'an lafiya matakin farko Dr. Ahmed Gana ke cewa. Yanzu za ka je ƙasan Amerika ko za ka je ƙasan Ingila za ka sha mamaki wani asibitin idan aka tura ka kana shiga likitan da za ka fara samu ɗan Najeriya ne. An tura ka ka tafi ƙasar a baka kiwon lafiya amma wallahi za ka taras likitan ɗan Najeriya ne. Wanda ka tsallake ka bari a Najeriya da kake gaba zai iya ba. Kuma ba sa ba dai kusan za ka samu makaranta ɗaya ne kun yi makaranta makaranta tare da shi yana gamawa saboda haka shi yayi gaba saboda haka ya je can ya ƙara kwarewa. matsayin ku na likitoci akwai yanayin da zai kai ba ma yan Najeriya ba watakila wasu ma daga nan nahiyar Afirka za su na rugowa Najeriya saboda samun kyakkyawan kulawa ta kiwon lafiya zai iya kasancewa shi harkan kiwon lafiya ba wai harka ne na gwamnati kaɗai ba ai yanzu za ga jama'a suna ta yin asibitoci suna gayyatan ƙwararrun likitoci da kamfanonin da suke neman su sa hannun jari daga waje su zo su yi asibiti a Najeriya kuma za ka ga cewa lalle asibitocin akwai ƙurewa kamewa. Babban rigakafin zazzabin a yanzu a Najeriya shine tsaftace muhalli da kuma amfani da rigar sauro mai feshin magani. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru El Hikaya. Daga Abuja kuma ga hirar Hassan Maina Kaina da wani masanin tsaro da kuma sauran jama'a inda suka nuna rashin jin daɗin su game da lamarin tsaro da ya ci gaba da ƙara taɓarɓarewa. Matsalar tsaro a sassa daban-daban na Najeriya sai ƙara ɗaukar sabon salo take yi. Al'amarin da ke kara jefa tsoro ga zukatan jama'a. Yanzu dai hanyar Abuja zuwa Kaduna ga misali, jama'a na ci gaba da ƙaurace mata. inda hatta wasu manyan jami'an tsaron kasar suka zaɓi yin bulaguro da jirgin ƙasa maimakon bi ta mota to ko me hakan ke nunawa ga sha'anin tsaron kasar Eya Komanda Baba Gamawa mai ritaya wani masanin tsaro ne. wannan yana nuna mana cewa ko mu so ko kar mu so dole mu gaya kan mu gaskiya abubuwa sun lalace fiye da yadda ake tsammani su waɗanda aka ɗaura musu nauyi su tsaya su wannan abu da tsaya su rike wannan abu da gaskiya ba ana wa sha'anin tsaro a rikan su kai nan kashi yau a ce maka a Najeriya nan daga Kaduna kafin ka tafi Abuja ko kai waye ko mun matsayin ka ko jihohi ko cigo waye kai sai ya zama to kana cin ƙarƙashin cikin ina tabbatar muku da cewa abubuwa sun lalace. Babban editan jaridar tawada Muhammad bin Ibrahim na daga cikin miliyoyin 'yan Najeriya da ke ci gaba da nuna rashin jin daɗi bisa tabarbarewar tsaro. A ce eh, mutanen da suke da alhakin kare al'umma ma'ana ofisoshin jami'an tsaro suna bin jirgin ƙasa zuwa Abuja maimakon su bi titi. Wannan yana nuna disappointment ne da aka samu daga ɓangaren tsaro ba wannan kuma yake da girma fa irin da misali abin da ya faru a makon da ya gabata gwamnan katsina ya zamanto ya je yana surutawa da waɗannan banki dole ne 'yan ƙasa su samu karaya kawai wannan gwamnatin ta yi kele. to sai dai kuma kakakin gwamnatin katsina abdullah baran fashi ya ce sasantawa da gwamna aminu bello masari ke yi da 'yan ta'addan nan fa ba wai tsoro ba ne. to ai ba magana ce ta tsoro ba in sasanci ne ai ba aka fara ba an tuna an riga shugaban kasa umar musa ya raduwa ba haka yi da 'yan a delta ba to shi sasanci in dai an san cewa za a ci gaba ana gwada masu cewa ita fa gwamnati ba wa tsoro take ji ba kuma babu abin da ko wanda ya gagari gwamnati amma abin da ake gudu da lokacin da gwamnati ta yi wuce to da mai laifi da mai kwarin laifi wani idan mulkushe su za a yi to shi yasa ake so a samu sasanci amma ba domin cewa wai an gaza ba. biyo bayan sasantawa da 'yan ta'adda a jihohin zamfara da katsina a baya-bayan nan masana tsaro irin su tsohon gwamnan jihar kano kanar aminu isa kwantagora na fargabar waɗannan 'yan ta'adda ka iya fantsamawa zuwa makwabta jihohi. To ya kamata su ma makwabtan tunda dai sun gani 'yan ta'adda in sun ga nan an ci karfin su da hukuma a hukumance za su koma inda suka ga babu ba a kallon ba a lura da su ko a ba nan dai rahotanni sun nuna cewa wasu gungun 'yan bindiga daɗi sun afkawa wasu garuruwa a yankunan ƙananan hukumin shiroro rafi da kagara a jihar naija hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Ina mafita a gaida Hassan Maina kaina. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Bauchi biyo bayan rahoton bullar cutar ciwon shawara a wasu sassan jihar Bauchi. Bincike na bayanin cewa cibiyar kare kamuwa daga cututtuka na ƙasar wato NCDC ta fitar da sanarwar gano bullar cutar shawaran a ƙaramar hukumar alƙalari da kuma yankari. Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da ƙarin bayani. bincike na bayanin cewar cibiyar kare kamuwa daga cututtuka na kasar ko kuma ncdc a takaice ta fitar da sanarwar gano bullar cutar shawaran a karamar hukumar alkaleri a sanadiyar rahoton gano cutar da aka yi a jikin wani ɗan ƙasar waje da ya ziyarci jihar kano bayan ya kai ziyara dajin shakatawa na yankari da ke jihar bauchi dr luwan muhammad shine shugaban hukumar ayyukan lafiya a matakin farko a bauchi ya yi bayanin yadda cutar shawarar ta fara a jihar Bauchin da kuma matakan da aka ɗauka domin shawo kan matsalar a jihar. Wato sakamakon da muka samu a game da wanda aka ɗauka na Bauchi mu muna magana akan na jihar ne. Su can sun yi maganar nasu wanda ya je can ya riga ta fita amma dai sun zo nan a cikin wanda ya je can guda daya a kasar kano wanda ya rasu yaro nan da aka samu aka daga jin shi an tabbatar da shi kan na ciwon shawara an tabbatar da shi kuma mutane kamar guda shida sun rasu a kuma. ko za ka mana alamomin kamuwa da wannan cuta na cuta alamomin ta na farko shine zazzabi kuma ido zai kore kuma mutum zai fara amai yana sa jini zai fita a bakinsa ko a idonsa ko a cikin tsarinsa ga jini fita. Tuni ma dai gwamnatin jihar Bauchi tare da gwamnatin tarayya da kuma tallafawar hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun kaddamar da allurar rigakafi a fadin jihar. da kuma yin feshi ta jirgin sama domin kashe sauro a wuraren da suke. Gwamnan Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya yi ƙarin haske kan batun rigakafin cizon sauran. To mu zo nan ne saboda a gaskiya mai godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma mai godiya wa al'umman jihar Bauchi musamman ma da gwamnatin tarayya gefen kiwon lafiya wanda suka kawo da haɗin kan jihar Bauchi wannan kyakkyawan ƙuduri na ganin cewa an kawo maslaha ga irin tabarbarewan abubuwa da muka samu na kiwon lafiya musamman a wannan cuta na shawara wato yellow fever kuma allah ya gafarta ma wanda suka rasa rayukansu domin zo ne don mu ga cewa bai yadu ba insha allahu da kuduri da muka ɗauka na kimiyya na kuma zamani wanda za a bi lungu-lungu sako-sako gida-gida a haife shi daga ƙasa zuwa sama da jirgin sama kuma a yi alluran rigakafi wa duk waɗanda suke wannan ah, guraba wato na yankari da alkalai local government da wa balewa ga local government kuma ya kasance ma za mu yi haɗin gwiwa da ƙungiyoyin majalisar yankin duniya don mu samu mai rigakafi wa kowa da kowa jihar bauchi mun kashe kuɗi ya kai miliyan talatin kuma gwamnatin tarayya ta kashe abin da ya fi haka sai dai kuma kasan wato shi alluran rigakafin wato kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya ne who da unicef suke bayarwa muna godiya wa shugaban ƙasa da kuma gwamnatin tarayya da ta kawo mana wannan kyakkyawan gudumawa a ɗaya hannun kuma hukumar lafiya ta duniya ta bakin jami'inta dr adamu ibrahim musa ningi ya shaida mini irin rawar da suka taka don kawar da sauro masu haddasa cutar shawara. mun je mun yi wannan bincike mun tabbatar cewa akwai wannan cuta na shawara sannan aka zo aka yi feshi a cikin ita kanta wannan game reserve din da kuma kewayen wajen sannan kuma daga baya aka zo aka yi rigakafi na mutane wajen dubu bakwai bayan wannan ne yanzu kuma aka sake samun ƙarin wato maganin rigakafi dubu ɗari biyar yanzu ya za ka ga mana yanda yanayin jihar bauchi insha allahu tunda da riga an gano bakin zaren bai zanen lahi muna ga mutane su kwantar da hankalinsu da kuma baki ma da suke zuwa domin su zo wannan game reserve insha allahu mun tsara hanyoyi da za a bi domin a kare jama'a baki daya abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria a gaishe da Abdulwahab Muhammad. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon. za mu kawo muku karashen hira ta musamman da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwariyai da Dr. Ibrahim Abdul, shugaban hukumar yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, wato NDLEA ta jihar Kano da ke Najeriya. Shugaban ya yi ƙarin haske a kan taron da shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri da kula da sha'anin tsaro na ƙasashen Afirka suka gudanar a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. akan yadda za su magance matsalar tsaro da safaran mugwan kwayoyi a nahiyar mahmud gareka kana ganin da haɗin kai irin wannan tattaunawa da su shugabannin hukumar tsaro na afirka suka yi watakila zai kara wa hukumar ku gwiwa a nan najeriya ta aiwatar da ayyukanta na ganin cewa an kawar da irin wannan matsala a kwarai da gaske akwai abubuwa da yawa waɗanda gwamnati ya kamata sun yi wanda ba su yi ba da wanda ba su san cewa haka ake a wasu kasashen da suka ci gaba ba idan waɗannan ƙasashen suka fito da nasu aka za a amfani da su akan ta cimma buri na abin da na gwamnati na tabbatar da tsaron kasa gaba ɗaya da harkan kwaya wanda yana ciki tunda ka san akwai dangantakan shaye kwayoyi da laifuka duka yawancin laifukan sai an sha kwaya yake su so kaga wannan zai taimaki hukumar ko in za ka dakila laifuffuka gaba ɗaya baka dakila kwaya ba tufa ba ba ka yi komai ba kenan umul aba'isin duka laifuffuka su ne shaye-shayen abubuwan nan so su ne sai matasan nan sun sha suke ta'addanci suke yin fashi da makami suke yin fyaɗe suna yin abubuwa da marasa kyau to idan haka ne kuwa ai dole ka bada fifiko kan shi wannan ummul aba'isin shine shaye-shayen kwayi so shine shi yasa muke kira gwamnati ta taimaka ma wannan hukumar tamu da fidda kuɗi saboda yanzu kamar nan ka kamar nan Kano gaba daya kuɗin da ake bada na wata kawai na sayan mai da sauransu dubu ɗari da talatin ake bada ka gani wanda kuma dubu talatin ba kowace ake samun su ba to da me za a yi aiki yana iya encouraging ma'aika su shiga wani hali na cin hanci da rasha wanda kullum kokari muke yau mu kori wannan gobe mai ma wannan transfer da kaga an rage duk irin wannan abubuwan a wannan mako ma na ko makon jiya ne na karanta a shafukan jarida cewa shugaban ku a ruwaito shi yana ruwaito shugaban kasa cewa ya amince wato dauki ma'aikata dubu biyar a cikin wannan hukuma ta ku ba ka ganin wannan ya yi daidai da watakila abin da kake magana kai ya daidai da shi kenan yanzu kila gun ta lura cewa wannan harkar kwaya tana cikin abubuwan da ya kamata a ba da mahimmanci kansu saboda da taɓarɓarewa da gurɓacewan tarbiyyar matasa da yawanci duk gasu don ko ina suna shaye-shaye ba kuma ma'aikata kamar nan kano area kuma bakwai kaɗai muke da su ya kamata kowane local government arba'in da hudu a kano ya kamata akwai ma'aikatan ma a wajen. waɗannan ma'aikata dubu biyar da ita gwamnatin tarayya ke kirarin za ta ɗiba kamar za su yi tasiri kuwa tunda gashi kana cewa kai kanka a kano ma kana buƙatar ɗin ma'aikata. a kwarai za su yi tasiri a abin nan tafiya na shekara dubu ai da da abin nan guda daya a ne ake kiran shi da kafa daya ake fara ko na shekara tun aka fara wannan ai akwai kyakkyawan alaman cewa nan gaba za a ɗauki ai ba ma su kadai ba ne ai wajen miliyan dubu goma sha biyar da aka ce a ɗauka aiko amma akwai lokacin da za a ɗauka yau aka ɗauka wannan shekara dubu biyar eh, wata shekara sai a ɗauki dubu biyar haka za a rika yi. kana ganin yawan ma'aikatan zai magance matsalar da kuke fuskanta ba tare da samun isasshen kuɗaɗe ba kamar yadda ka ambata ba. ado dole sai dai an hada da kuɗin kafin ma a ɗauki mutane ai abin ma da ya kawo tsaiko na wajen ɗaukan mutane wannan abin an wajen shekara uku kenan da aka ba da abin na approval na ɗaukan mutane amma kun jirgin kun ɗauki abin kamar saboda shi shugaban mu ya magana yanzu kamar wani sabon abu ne an daɗe da amma ba a ba da kuɗin ɗaukan su ba za ka ɗauki wanda yake jami'in tsaro ne ka kawo shi ya fara aiki ba kai shi training ka koya mashi rike bindiga ba da wasu abubuwa na bincike babu a kuma sai da kuɗi ake yi ko to rashin kuɗin ne ya sa ma ba a ba a ɗauki mutanen aiki ba. Don haka dai kamar zancen ya tsaya ne a iya lafazi na eh, cimma siyasa kenan? Eh to tun da ka ji ya fara faɗa shi shugaban kila kila akwai kyakkyawan alaman cewa za a samu kuɗin ko kuma an samu kuɗin wanda ka gani ba zan iya faɗa ban sani ba. Dr. Ibrahim Abdul kenan shugaban hukumar yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato NDLEA ta jihar Kano da ke Najeriya. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu Dr. Ibrahim Abdul da kuma wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya yi hirar da shi sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe inda ya ce Salam BOA Hausa ya Allah muna roƙanka da sunayenka ɗari ba ɗaya daga kawo mana ƙarshen matsalolin tsaro da wasu jihohin ƙasar mu Najeriya suke fuskanta gani yadda lamarin kullum na yau daban na gobe daban. Sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga Fatima Sade Sa'idu Daura inda ita kuma ta ce Salam BOA Hausa muna Allah wadai da cin zarafin da jami'an tsaro suke wa al'umma a bakin hodar mu ta nan masarautar daura don haka muna fatan mahukantan najeriya su gaggauta daukar mataki akan wannan matsalar wanda ta addabe mu sai kuma sako daga aisha matar usaini dangote karasuwa daga jihar yobe inda ita kuma ta ce salam voa hausa don allah ku bani dama da na jajanta wa al'ummomin jihohinmu na kasar mu najeriya wanda ambaliyar ruwa ya yi sanadiyar raba su da gidajensu ta fatan gwamnatocin su da masu hannu da shuni za su tallafa musu don rage raɗaɗin asarar da suka yi a zukatansu ga kuma sako daga aliyu usman taka lafiya da hamsa galadima da sani mai lange-lange tare da dan asabe mai fata ya wuri inda su kuma suka ce assalamu alaikum voa hausa a yau muna kira ga sabon ministan tsaron najeriya wato janar magashi da ya amfani da ziyarar gani da ido da ya kai jihar borno wajen daukar matakan da suka dace da za su kawo ƙarshen ƙungiyar boko haram da ayyukan ƙungiyar a arewa maso gabashin tarayyar najeriya kai da ma tarayyar najeriya baki daya sakon na ƙarshe ƙarshe kuma ya fito ne daga Ali Abdullahi Doron Baga tare da Usman Muhammad Maiduguri da kuma Tahir M Tahir Jambulo inda su kuma suka ce mun yi imani cewa manufofin shugaba Baba Buhari akan tattalin arziki suna da kyau kuma za su haifar da ɗa mai ido sai dai matakan da dokokin da ake amfani da su suna jefa talakawan ƙasar a cikin mawuyacin halin rayuwa da ƙara samarwa talauci gindin zama misali kamar rufe iyakokin da suka haɗa Najeriya da ƙasashen makwabtanta da ƙara harajin cin kayayyaki da kuma sa takunkumi akan kamawa da kasuwancin kifi a jihar mu ta Borno. Da fatan shugaba Muhammadu Buhari zai duba ya yi nazari akan wannan al'amarin. To madalla kuma mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni. To kafin mu kammala shirin namu ga Maryam Dauda ta dawo amma eh, ta dawo da labarai amma a takaice. ministan makamashin kasar saudiya ya ce har-haren jiragen sama marasa matuki akan kamfanonin sarrafa man aramco guda biyu da aka kai a saudiya sun sa za a rage ayyukan haƙar mai da rabi yanzu ana sa ran mummunar iskar humberto za ta koma mahaukaciyar guguwa yau lahadi a yayin da a hankali take ƙara karfi a arewacin yankin bahamas a cewar cibiyar sa ido akan mummunar guguwa ta amurka da ake kira nhc a takaice Masu kada kura a Tunisia sun fara zuwa rumfunan zaɓe yau Lahadi don zaben sabon shugaban su 'Yan takara kusan 26 daga jam'iyyu daban-daban ne suke akan takardar zaben wannan karan. Wannan ne karo na biyu da ake zaben shugaban ƙasa a ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya a Tunisia. Rashin haɓakar tattalin arziki da kuma ƙaruwar rashin ayyuka a ƙasar su ne abubuwan da ke tuni da cewa juyin juya halin da aka yi a Tunisia wanda aka yi wa lakabi da jasmin shekaru takwas da suka gabata haƙa bata cimma ruwa ba. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma wani makon za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haili da suka haɗa shirin da injiniyan mu na yau Zubairu. Hadiza Kyari ce take cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Afrique. Dites-le